كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر adawa sun ƙareta annabin su hudu ku lura ya ku mutanen garin maka yaya azabata ta kasance a kansu kuma yaya gargaɗina ya kasance ga wasunsu game da hallakar da su